sunnar manzon Allah saboda haka a ce a kulle masallatai kaga annoba ta canza hukuncin Allah a ce idan za a yi sahu a samu tazara na mita guda wani irin sahu ne wannan kamar coci kaga annoba ta canza sunnar manzon Allah a ce musulmi ba zai yi musafaha da dan uwa musulmi ba ashe annoba ta san sunnar Allah wato duk malamin da ya ba da fatawa a kulla masallaci saboda annoba to ya kamata ya shirya a masansa amsa kafin yau domin ko dole sai ya yi Allah tabaraka wa ta'ala bayani kuma kar mu manta Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa mana suratul baqara ayat ta wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi waye ya fi zalunci akan mutumin da ya hana masallatan Allah ya ce a kulle masallaci an yi fi hakku a daina zikirin Allah ta wa ta'ala a ciki a daina bautan Allah a cikin masallaci idan an yi haka ne ake nufi wasa hafi kaga ana kokarin rusa masallaci domin da zarar an kulle mai zai biyo baya wallahi ka tafi da mai tafi tafi ka ba kun mamaki ba saboda an riga an gwada ko an gane ku kusan darajar addinin ku kusan darajar addinin ku ko kuwa to ko da ta kabila ce ka zo duk yunkurin ku ba za ku iya hana ku yaya za a ce a daina bautar Allah a dalilin annoba ga abin da Allah tabaraka wa ta'ala yace duk duniya babu azabi kamar wanda ya hana a shiga masallaci a bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wanda shine Allah yake cewa ulaika ma kana lahum ayyuhu hadisa qa'imin ba nan ne ba me Allah yake a karshe lahum fid dunya khizy tun mutumin da ya yi dalilin a kulla masallaci sai Allah ya kunyata shi kafin ya bar duniya kowaye shi don mutumin da ya yi a kulla masallaci saboda annoba wallahi wannan mutumin Allah ya alƙawari da ya kunyata shi a nan duniya kuma nan ma bai kare ba yace wala kun fil akhirati azabun azimun a lahira kuma suna da babban azaba to a duk da ke da ba da mamaki malami ya ba da fasawar ai babu laifi gwamnati ta sa a kullum wannan wani irin ilimi ya yi ilimin da za a kulle wajen bautar Allah ta baraka wa ta'ala akwai wata magana da sai na umar ya yi la yasluhu eh, eh, imamu malik ne Allah ya masa rahama la yasluhu akhiru hadhihi umma eh, la yuslihu akhiru hadhihi umma illa ma aslaha awwalan babu abin da zai gyara ƙarshen al'ummar annabi sai fa abin da ya gyara farkon al'ummar annabi wato mu na yau babu abin da zai gyara mana al'amari sai mun yi koyi da waɗancan magabata ba wai idan yanzu an ce maka tafi malami sai ka kirkiro ka sawa ka bada a ce an kulle masallaci na jiha guda ka suranta bayan Allah da ka hana su yi juda ma Allah ta bar ta'ala mutum dubu nawa mutum dubu nawa saboda haka in muka koma ga tarihi wanda akwai abin da manzon Allah ya faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wani cikin hadisin Abu Nujayd Najib al-Irbaq fariya Sariya yana cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ku yi riko da sunnata ku yi riko da sunnar halifofi masu shiryarwa shiryayi kaga kenan annabi ya ce mu rika duba sunnarsa mu rika duba sunnar sayyidina abubakar umar usman sayyidina ali Allah ya kare ya sassa gare su mu dube su mu yi koyi da su manzo Allah ya ce abu alaiha bin nawaji ku ci ba akan wannan tafarki da hakoran sai manzo Allah ya ce wa iyyakum mutasatifu mu kiyaye al'amura da za a kirkiro manzo Allah ya ce fa inna kullu bid'atin dalala dan kuwa kowace bid'a fata ce